bakuncin wa ya samu eh, ya samu bakuncin abdulrazak uba musa ɗalibi a bangaren addinin musulunci shi muna goma ta tsakiya kuma hmm. azumin an zo gangara hmm. shin wani irin ibadu musulmi ya kamata ya jajirce na dare da zai riƙa domin samun kusanci da Eh, annabi sallallahu alaihi sallama da ya kwadaitar da mu ya cewar mu tsaya mai tsayuwar dare mai kyamun laili a wannan wata ga baki ɗayansa musamman goman ƙarshe hadisi ya zo daga abi huraira radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man qama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi ma'ana wanda ya tsaya a wannan dare fi sabilillahi yana mai illa lada a wajen Allah Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa don haka yana da kyau mutum ya tsaya ya tsayi dare tsakaninsa da Allah ba dan riya ba da an ce imanin ihtisaban dole ana buƙatar ikhlasi a cikin abin ba dan kaga ya yayi kai ma kai ba ana so ka dage ne ka yi saboda Allah saboda kwaɗayin neman lada a wajen Allah haka na hadisi ya zo daga sa'id bin musayyib shi ma ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce man kama ramadana imanin hatisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk dai wannan hadisi yana karfafa wancan ne ta cewar mutum ya tsaya ya dage kan tsayuwar dare a wannan wata Allah subhanahu Ta'ala ya sa a dace. To idan aka ce tsayuwar dare misali an kayyaje kamar eh, sallar raka'a nawa mutum ya kamata yi kuma daga wani lokaci ne ya kamata mutum ya tashi lokutan wasu jaba. Idan aka ce tsayuwar dare ana nufin tun daga ran da rana ta faɗi lokacin da rana ta faɗi har zuwa alfajir da ke to duk ana cikin yana cikin tsayuwar dare tun daga faduwar rana har fitowar alfajir duk cikin dare ne. Wani aka aka fi so uh, ukun ukun karshe in aka raba dare uku to ukun karshe ma'ana daga sanda rana daga lokacin da rana ta faɗi zuwa fito alfajir mutum ya raba dare kashi uku to kashin karshe shine lokacin da aka fi buƙatar mutum ya tsaya ya dage a lokacin ne hadisi ya zo cewa Allah subhanahu wataala yana sakkowa, yana tambayar waye mai bukata amsa masa waye yake kira na amsa waye a wannan lokacin ne aka fi bukatar mutum ya tsaya ya dage da addu'o'insa da ibadu. Zan ka yanzu eh, mafi yawa matasa da ba ma matasa ba har manya wannan wayoyi yana hana musu ibada. Shin akwai yadda za su iya rage yawan amfani da waya a koda wannan lokaci? Eh, mutum da abin da zai dai ina ga in dai ko a wayan in dai abu ne mai amfani tunda yanzu kin ga wayoyin mu akwai alkur'ani a ciki akwai abubuwa in dai mutum dan ya bude waya ya bude alkur'ani ba za a ce ya ajiye wayarsa ba amma dai mutum ya rinka bude waya ma ba waya kurin ba ko talabishin mutum zai bude ko rediyo inda zai ji kiɗa ko ya kalli wani abu ya zama duk yana layi ɗaya da maganar waya din abin da ake bukata mutum ya duk wani abu da zai zama ya amfani shi duniya sa da lahirarsa sallar dare ne kadai mutum zai yi abin da ake bukata a sallar dare mutum ya kwatanta yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo yadda ruwaya ta zo cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yana yin raka'a goma sha ɗaya ne wata ruwaya ta ce raka'a goma sha uku abin da ake bukata mutum ya kwatanta sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin tsaye wasu adadin raka'o'in in ya so sai mutum ya raya dansa da karatun Alqur'ani ko salatin manzo sallallahu alaihi sallama ko wasu abubuwa makamantan wannan wani irin darussa ya kamata musulmi ya tafi da shi bayan ramadan yanda musulmi ya zauna a cikin ramadan ba ƙarya ba hayaniya ba zage-zage ba cin mutuncin al'umma da kyauta da sadaka da ciyarwa da raya dare abinda ake so ramadan ya zama ya koya mutum waɗannan abubuwan to idan ramadan ya wuce sai mutum ya tafi a wannan tarbiyya da ramadan ya bashi alal akalli idan bai kara ba bai kamata ya rage ba to daga karshe malam da me zai yi dauraya musamman ma ga mata ga mata su dage eh, su bauta Allah subhanahu wataala a wannan wata su tafi da tarbiyyar da ramadan ya musu har bayan ramadan ah, kuma sannan tsakanin mu'amala tsakanin ma'aurata shari'a ba ta hana wasu abubuwa ba bayan faduwar rana har zuwa fitowar alfijir kamar yadda mutum yake tare da iyalinsa kafin ramadan ko bayan ramadan daga ran lokacin da rana ta faɗi har zuwa fito alfijir to haka ba lokacin ramadan shi ma wannan tsari yake allah bai hana ba abinda ake aka hana daga sanda alfijir ya keto zuwa rana ta faɗi shine aka hana a ah, kusantar juna kuma shi ma ba hana mu'amala ta ta, runguma da sun ba da waye amma wannan hadisi ya zo cewar wani mutum ya zo jan manzo sallallahu alaihi wa wa sallama ya tambaye shi kan zai iya sumbantar matarsa yana azumi manzo sallallahu sallama ya bashi dama bayan shi kuma wani matashi ya zo shi ma ya tambaya irin wannan sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya dakatar da shi ya hana shi saboda gudun matashi zai iya uh, wuce gona da iri ya fada abin da ba a bukata kuma don haka daga lokacin da rana ta faɗi zuwa keto alfijir duk abin da ma'aurata za su yi kafin ramadan ya halatta su shi cikin ramadan ramadan ba wata ne na hana mu'amala ba ba wata ne na takura wa ma'aurata ba to madalla da fatan musulmi za su amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria ramadana wasu ko suke har da su gasar ba shi ramadana wasu fanke suke ko awara sarba ta dan ramadana da har ruwa na bude baki wasu kara my life.